أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘Yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki wanda ya halicci kowa da komai, ya halicce mu ya bamu lahiya kuma ya bamu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu aƙida mai kyawo ta musulunci. Muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai baiwa da kyauta mai yawa ya mu wannan baiwa ta ƙara samun fahimta mai kyau ta wannan addini domin mu samu kyakkyawan yin aiki da wannan addini ɗin mu samu cin rabo da nasara a cikin wannan duniya da kuma samun tsira a ranar gobe lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala idan ban manta ba wa idan ‘yan uwanmu suna tare da mu suna bin mu sau da ƙafa yau mun kawo cikin darasi na saba'in da bakwai darasin da ya daidai da bayanin da muke yi cikin sifofi na zati sifofi na zati na Allah subhanahu wa ta'ala yaya suke kuma menene ra'ayin don yanzu darasin da za ya zo kenan menene ra'ayin malamai ko kuma manya-manyan masu tunani na musulunci wanda ake kira da malaman zance wanda muka taɓa bayani cewa su uku ne malaman zance na mu'tazila malaman zance na asha'ira sai malaman zance na imamiyya waɗannan kowane na da nashi ra'ayi dangane da abin da ya shahi sifofi na zati bayanin da muka yi na cewa akwai tunani da aka samu na bayanin sifofi na zati ta hanya kala biyu akwai tunanin wani wanda ake ce maka wani misali shahid mutahari yana daga cikin tunanin shi kuma akwai malamai wanda suke tare da shi cikin wannan tunani din wurin bayanin cewa sifofi na zati tare suke da zati na Allah ba su rabuwa kuma ba wai daban-daban ne ba na'am a mafhumi a ji kana iya jin in an ce rayuwa wani abu ne daban ilimi wani abu ne daban iko wani abu ne daban Allah kuma wani abu ne daban a mafhumi shine a ji kenan amma a gani duka abu ɗaya ne ba biyu ba ne ba kenan abu ɗaya ne sannan akwai irin misbah yazdi wanda ya zo yana bayanin kai tsaye me ya zo yana bayani yana bayani ne ta wata hanya kenan shahid mutahari shi sai ya zo da bayanin cewa Allah ba mu murakkab ne, Allah basit ne amma misbah yazdi da ya zo sai ke nuna kai tsaye sifofin Allah su ne Allah ana aka samu kamar misali ayatullahi subhani a cikin littafin shi ilahiyat ya zo da bayani daidai da irin na shahidi mutahari inda shi ma ya zo da cewa sifofi da zati na Allah ba wasu abubuwa ne wanda suke daban ba har ma yake bayanin tauhidi na zati akwai tauhidi na zati wanda suke ce mawai tauhidi na cikin zati akwai tauhidi na wajen zati me yasa suka ga wannan magana wannan ko da ke wani bahasi ne babba ta nan ne muke gane me yasa ake cewa Allah wahid ne misali ana iya cewa Allah wahid ne kamar yake cewa wahid ithnain talata ana iya cewa Allah wahid ne amma wannan tauhidi ne nami na wajen zati kana kore sharik abokin tarayya na Allah cewa Allah bai da abokin tarayya a waje sannan tauhidi na cikin zati shi ne suke ce ma tauhidi wai ahadi inda ke cewa qul Allahu ahad a nan wurin ana kore duk wani abokin tarayya na Allah a cikin zatin Allah kenan cikin sifofin shi ana kore wannan sifofin ne ga wani Allah kawai sai ga Allah kaɗai kun ga kenan duk da yake wannan bahasi ɗin na bayanin wahid da ahad yana da ɗan faɗi wannan ishara ce muka yi saboda kamar da muka yi alƙawali, yanzu cikin wannan darasi in za mu zo da nazariya da kuma ra'ayi na malaman zance na cewa da farko mine ne mu'tazila suka te akan sifofi na zati na Allah sannan mine ne asha'ira suka te akan sifofi na zati na Allah sannan mu zo ga ra'ayin malaman zance na ɓangaren imamiyya su menene tunaninsu game da sifofi na zati na Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin nan ya kamata mu san menene tarkibi da ake magana ana cewa Allah ba ba ne, Allah basit ne duk da cikin misalsalai wanda suka wuce an ɗanyi ishara kan yadda muke ganin halittu suna da gaɓuɓuwa suna da jiki kenan duk abin da yake da jiki yake da gaɓoɓi wannan murakkab ake ce mishi duk abin da bai da wani gaɓoɓi to wannan basit ake ce mai kenan mai sauƙi wanda ba a da komai na gaɓuɓuwa to a nan wurin ake tambaya to shi tarkib kenan duk abubuwa masu gaɓuɓuwa kala nawa ne a nan an bayyana cewa gaɓuɓuwa ko kuma mu ce tarkib kashi uku ne akwai tarkib wanda suke ce ma tarkib khariji na waje kenan hauhawan gaɓuɓuwa na waje akwai tarkib na akal cikin hankali yake akwai tarkib na waham su ne guda uku daki-daki me su? tarkibi wanda yake na waje kenan hauhawan gaɓuɓɓuwa na waje shi ne misalin duk abubuwan da muke gani a waje gaba gare mu Maɗauki misalin littafi yana da takardu yana da abin da yake riƙe da takardu ɗin nan wanda yake kare littattafai kenan ko littafi farko gare shi wannan bangon ginan guda biyu na littafi za ka samu in ka buɗe ciki akwai rubutu ibarori akwai fasali kamar da muka taɓa bayani akwai harufofi kaga wannan abin da kana ganin shi ne a gaba gare ka in wanda misalin ba gane shi ba gane mutum mutum za ka same shi yana da kai yana da ƙahowa yana da hannuwa yana da jiki ga nan duk wannan gaɓuɓuwa ne wanda kana ganin su wannan shi ne ake ce wai hawawan gaɓuɓuwa na waje tarkibu kenan na waje amma idan muka zo tarkibi na hankali na kwakwalwa wanda sai kwakwalwa ke gane shi shi ne wanda suke cewa kamar in ka zo ɓangaren ilimi na mantik suna da wani abun da suke ce ma jins da fasil shi wannan jins da fasil ɗin nan sai da hankali kake gane shi lokacin da dan malaman mantik idan suka zo suna son su baka bayanin wane ne kaza halitta kenan saboda ka gane ta za su fara zuwa da jinsinta kamar yanzu mutum sai su fara zuwa da jinsin shi jinsin shi ne abin da yake babba gare shi wanda ya game mutum da abin da ba mutum ba Shi shine suke ce wai dabba hayawan kenan sannan don ka kare don aka kawo kawai jins baka ganewa don aka ce jins mutum dabba ce kaga ba ka ganewa sai an kawo fasil wai fasil shi ke bambanta mutum da sauran halitta wanda dukansu dabbobi ne sai ka ce haiwanan natiq a ɓangaren 'yan mantika haka suke cewa kenan mutum ne wanda mai tunani mai tunani wanda yana magana cikin hankali sai ka bambanta yanzu da an ce maka wannan fasil ɗin mutum mai tunani ne ya bambanta da dabbobi tunda su ba su tunani shi ne suke ce mafasal ɓangaren mantak kenan in ka zo ɓangaren falsifa kuma su kuma abin da suke ce ma tarkib kamar ka ɗauki wujud da mahiya ‘yan falsafa sun san menene wannan wujud kenan kasantuwa samuwa da mahiya haƙiƙanin mutum haƙiƙanin halitta gaba ɗaya idan muka ɗauka kenan ba mu tsaya akan mutum ba shi ne suke ce ma mahiya wai duk abin da ake tambaya menene haƙiƙanin abin mahiya da hausa kenan menene to za ka samu duk abin da yake mumkinin wujud kamar a wurin 'yan falsafa suna cewa wai yana da wujud kuma yana da mahiyya wannan wani abu ne wanda ba mai iya gane shi sai ta hankali kenan tarkib ne hawawa ne na gabuwa amma hankali kaɗai ke gane shi shi yasa suke ce mai wai tarkib amma mi akli. na hankali sai mu zo kan tarkib na uku shine tarkib wahmi wanda shi kuma wani abu ne wanda yana da jiki kuma jikin nashi haɗe suke amma ba ka iya bambance su sai ta hanyar waham kama sai ta hanyar wani tsare-tsaren ƙwaƙwalwa ko wani abin da ya shahi tunanin da ba ya faruwa kake iya ka yi shi suna cewa kamar kana iya tunanin yanzu misali ka yi tunanin kaza mai kai talatin misali kaga a waje ba ka samu haka nan ba iya ka samu hakanan? ko a hankali saboda ba shi yasa ake cewa ba wannan ba tarkib bane na hankali saboda abu ne wanda ba yiwa faruwa shi amma kana tunanin haka yana iya faruwa misali kamar da ake tunanin ana waham din akwai wani Allah wanda ba Allah ba kaga waham ne ba wai tunani bane na ainihin hakika ko kuma akwai alloli daban-daban to duka gaba ɗaya wannan tarkib ɗin wanda muka yi bayani guda ukun ga ba tarkib wanda za mu ce ko wannan tarkib khariji ne ko aqli ne ko wahami ne wanda ya shafi Allah subhanahu wataala saboda Allah ba jiki bane shi yasa ba yiwa a saman mashi ɗaya daga cikin wannan hauhawa na gabuwa saboda shi baya da gabuwa balantana har a ce yana da irin wannan hauhawan sawa'un hauhawan na waje ne ko na hankali ne ko kuma na tsare-tsaren wahamin mutum wannan a takaice kenan abin da ya shahi tarkib yanzu idan muka zo kan mu'tazila mi suka a kai kan sifofi na zati su mu'tazila ba dukansu ba saboda mu kiyaye wannan mu'tazila wasu daga cikinsu suna tunanin sifofi na zati wai suna wakiltar zati na Allah ne kenan ba ainihin zati ne na Allah ba kenan zati daban sifofi na zati kuma daban a wurinsu dole ka ce Allah rayayye ne Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne dole ka ce haka saboda ni saboda gudun kar ka jawo ma Allah wani aibi wani ragowa saboda idan ka ce Allah baya da ilimi ko Allah ba raye yake ba ko Allah bai da iko kaga wasu sifofi ne wanda na kamala wanda ka jaye su daga Allah kaga ka raba ma Allah kenan wani aibi saboda gudun haka nan sun yarda Allah dole a ce rayayye ne mai ilimi ne mai iko ne amma kuma a lokaci guda kuma suna ganin sifofi daban zati daban wanda ya jawo a nan a yi musu tambaya a ce to in kunci haka nan kenan wannan wani abu ne na tarkib saboda in mun gane bayanin da muka yi na tarkib ma'ana hauhawan gaɓuɓuwa to a nan za mu gane wanda duk ya ce sifofi daban zati daban kamar ya ce Allah kenan murakkab ne kamar ya ce kuma Allah yana buƙatar wannan sifofi nashi alhali Allah bai buƙatuwa ga komai saboda gudun kenan tarkib saboda sun san tarkib wani abu ne wannan aibi sun san aibi ne saboda gudun shi sai suka ce a'a mu amsar da zan bada a nan wurin eh lalle mun ce sifofin zati na Allah daban suke Allah ma daban yake amma muna nihin sifofi sun wakilci zati ne na Allah suna niyaba ne da larabci suna wakiltar zati ne na Allah a nan wurin saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan amma darasi na gaba za mu ida kawo bayani da kuma kaɗan daga cikin raddin da za a masu wa'annan masu wannan tunani in na mu'tazila wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين